Ga Allah suke da ladan ciyarwa, ko banza fa yaro na kowa ne don baka san abin da Allah zai mai da shi wata rana ba, kai ma har ka more shi. Yana ci yana mashi tambayoyi a kan garinsu, yaron yana faɗa mai komai nasa, har izuwa sai da Alhaji Sani ya tambayi yaron a ƙarshe dai, ya juya wurin Hajiya Jummai, yana mata nasiha a kan taimako. Bayan an gama ruwa ne yaron ya ce zai tafi sai godiya yake zabga musu akan taimakon shi da suka yi. Dan Alhaji Sani bai bar shi haka bai sa nuwa a shi ya ciro sabuwar naira ɗari ya ba wa yaron. Tare da faɗin ya dinga zuwa kullum ana ba shi abinci ba sai ya je bara ba. Ragaji ya jin ya ƙara ɓaci sosai da wannan sabon sabon yayayen da mijinta ke ƙoƙarin mata. Dan ita a rayuwarta ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar ɗan kowa. Ai da iyayen shi na son sara, ba za su sako shi cikin duniya da niyyar yin bara ba. tunda akwai tsangaya a kowane gari ana karatu kuma. Ta so ta musa ya murtuke fuska tare da faɗin umarni na baki na yin hakan, har yaron ya gota ya sake, har yaron ya gota ya sake kiran shi tare da faɗin da karfe biyar nake dawowa gida. Kullum za ka zo da safe kafin karfe tara ka karɓi abin karyawarka a nan gidan kaji. Allah ya tsare mana ku a duk inda kuke. Ya ƙarasa faɗawa wa yaron na gode alhaji Allah ya biya ka da gidan aljanna. Allah ya ɗaukaka ka a cikin duniya da kai da zuri'arka baki ɗaya. Allah ya ƙara muku soyayya da kai da matarka. Inda yaji hajiya jummai take sai Alhaji Sani ya kalla ta da faɗin kinji. Cikin ɗan sakin rai da addu'ar da yaron ya musu ta ce, ai yawan addu'ar, ai yawan addu'ar kai yawa ba ni ba. Alhaji Sani ya ce in ban da abinki, idan addu'ar ta kama ni aiki ma ya shafe ki. Dan Allah Jummai ina ki arziki ki dinga sawa yaran na abinci fi sabilillahi. Sai da ta nisa ta ce na ji amma kuma ni ma ya zama dole in har zan ba shi abinci gidan sai ya yi min ɗan aiki shi ma a gidan nan. Jummai wani irin aiki kuma wannan ɗan yaron zai iya miki kamar wannan in ba hali na wasu iyayen ba ai bai ci a ce an bar shi ya shigo duniya ba haka. Dan Allah ki janye wannan zancen aiki. Ki ba shi abinci saboda Allah kamar yadda na bukata ki din. ba dan ni ba sai saboda Allah. Ta ce na ji cikin wani irin murya da ke nuna rashin jin daɗi. Ta ga maganin Da ta ga maganar mijin nata idan ba da son da take wa mijin nata ba, da babu abin da sai sa ta dinga wahala da ɗan wata can. Sai dai maganar bai wani shige ta ba, don sai da ta dinga ba yaron aiki irin wanke-wanke da shara tun yana yi tana mai da shi ya sake, har ya zo ya kware da aikin sosai. Daga nan kuma ta bige da bashi aikin wankin kayanta da na yaranta. Amadu ɗan dogon yaro ne siriri da shi baƙi bai da kauri sosai. Kana ganin shi kai ka san daga ƙauye ya fito sosai. Ya zo Kano almajiranci. Don haka aikin da ya Jummai ke ba shi a lokacin bai taɓa ɓata ran yaron ba, tunda ya saba da aikin wahala tun a gida. Kuma shi yana samun abincin da zai ci ko da yaushe hakan ya sa ya fara maijewa, Jikinsa na kyau, ya fara wayewa. Tun bai san hanyar kasuwa shagon Alhaji Sani ba har ya sani, Da ya fara wayewa Jiya tana aiken shi gurin Alhaji karɓo wani abin idan tana buƙata. A cikin 'yan shekaru Ahmadu ya murje ya yi gwanin ban sha'awa da shi saboda kula da yake samu a gidan Alhaji Sani ɗin. Duk da yawan aikin da Hajiya Jummai ke bashi, shi jikin shi ya nuna samun hutu a gare shi ba. Ga gorin da take mai wai yana da baƙin yana da baƙin cin tsiya ko yaya ta cika mai kwano da abinci zai cinye shi tas idan an ba shi kuma jiki na rawa yake karɓa. Mahaƙurci mawadaci don haƙurin Ahmad bai ɓaci a banza ba. Lokacin da ya sauka iyayen shi suka zo ɗaukar lokacin da ya sauka iyayen shi suka zo ɗaukar shi, ya gabatar da su ga uwayen gidan nasa da ya yi a nan Kano. Inda Alhaji Sani ya murna haɗuwa da su har ya buƙaci da su bar mai yaron a hannun shi yana son ya saka shi makarantar boko don ya samu karatun zamani. Ganin yadda yaran nasu ke samun kula ne a gidan yasa suka yarda da buƙatar Alhaji Sani. Amma da sharaɗin za su kai shi gida ya ga iyayen shi, mata daga baya za su dawo da shi. Har Alhaji Sani ya ɗebe rai ga dawowar Ahmad gare shi rana kwatsam sai ga su da shi da mahaifin shi da za su zo har da ɗan tsarabar su na kauye suka zo mashi da su. Inda mahaifin nasa ya danka amanar ɗan nasa a hannun Alhaji Sani ɗin. Suka tafi bai bar shi a gidan shi ba can gidan Hajiya bai bar shi a gidan ba can gidan Hajiya amma ya aji yaron don sanin halin mai ɗakin nasa. inda Amma ta rike shi tsakani da Allah har yake jin su ne ‘yan uwansa na jini a jikin shi. Ya samu karatu gwargwado, sannan a hankali ya fara harkar kasuwanci da alajin shi, inda ya fara zama ɗan hannu, ya murje ya yi kyau da shi ya zama ɗan gari. Sai dai suna shan artabu da hajiya jummai don ya kasance shi ɗin mai haƙuri ne kamar ubangidan nasa, shi ya sa har ya cimma buƙatar shi a duniya. Lokacin da ta farga da sanin Alhaji Sani ya ɗora shi ga harkar kasuwancinsa, ta nuna rashin yardarta ga hakan sosai, sai dai ba yadda za ta yi ne dole ta kawo ido ta sa amma duk da hakan takan so ba shi umarni wani lokaci ya bi wani sa'in ya nuna mata hakan ba mai yiwuwa ba ne a gare shi. Wannan ne dalilin da ya sa har gobe take tsanan yaron da take ganin bai da galibun da za a kai shi ga matsayin da aka kai shi a yanzu a gidan, yasa suke 'yar tsama da shi a kodayaushe. Wannan kenan, yana tsaye aka sauke komai da ya zo da shi gidan inda ya kasa komai. Inda ya kasa komai huɗu kamar yadda suka tsara da ubangidan nasa tun a kasuwa, in ya zo za a yi da kayan a gidan. Bayan ya gama rabawa ne ya shiga ciki ya kira dukkan matan gidan har da hadiye da ke fat ɗinsu ta fito kowa da mamaki akan me ake neman sa a farfajiyar gidan. Hajiya Jummai bata saso ba sai da dole ya shaida mata abinci aka kawo gashi can a farfajiya ya zube. Da sauri Hajiya ta taso jin abin da ya ce mata ɗin, sai dai tana kawo wurin. Ta hango yadda aka kasa kayan abincin sai ranta ya ɓaci. Ta ja ta yi turusga kuma kowa na fitowa daga fat ɗin shi bayan kiransu suma da aka yi. Wanda da can baya idan an kawo kaya ita kaɗai ce mai bayar da ikon yadda za a yi da kayan a gidan. Tana ƙarasowa cikin faɗa ta ce kai Amadu ya na haka kuma. Dan har yanzu da Amadin shi da ya zo gidan take kiran shi ita da yaranta. ba kamar yadda mai gidan ya mayar da shi Ahmad kowa ke kiran shi da shi ba yanzu. Cikin wani murya ta ce kai Amadu ya na ga haka kuma ya ce hajiya me kika gani kuma abinci ne aka kawo Alhaji ya ce in Mika wa kowa ta a hannunta idan na kawo ba wani abu ne ai. Ka ba kowa nasa kamar yaya. Ta buƙaci ƙarin bayani daga gurin Ahmad ɗin da ya mayar da hankalin shi wurin kayan ya ce i Alhaji ne ya ce idan na zo in yakan da kika ga na yi ɗin shi ne dalilin kiran kowa don ta kwashe nata a idanta. Eh lallai wuyanka ya isa yanka Ahmadu. A gidan nan idan gaskiya ya shuka shi alhajin ya zo da kansa ya bamu ɗin, amma da yake ya san bai shuka gaskiya ba shine kai isasshe ya turo ka kai wannan rabon. To ba to ka koma ka faɗa mai wannan rabin Wannan rabon bai yi ba a guri na babu wanda zai raba mana kan gida saboda a gyara wa wata rai da ji daɗi a cikinmu, aka yi hakan ko? Don samun wuri to ba za a raba mana girki ba don kawai wata can a gidan nan, sai ka haɗe shi kamar yadda ka kawo shi, ka koma ka faɗa mai na ce ba za a raba ba. A'a hajiya Jummai, a'a hajiya Jummai, ki yadda mai gida ya ce a yi mai da abinsa, Zaki wani ce ba za a yi hakan ba? To mu kan namu kwasa za mu yi duk wanda zai tsaya bin dokar ki sai ya tsaya ya bi ki mu kan mun bar bin dokar wata mace a gidan nan. Kuma tunda ba ke kika ajiye mu ba. Hadiya ce da ta iso gurin yanzu take wannan maganar ga Hajiya Jumma. Ta ƙara da faɗin Ahmad wanne ne namu daga ciki mu ɗauka. Salati Hajiya Jumma ta saka ta da faɗin yau ni Jummai na ga abin al'ajabi abin mamaki. Ke Hadiye kin kasa zaman gidan mijinki kin zo nan zaki ɓata mana namu zaman. Da yadda maganar ya ɓata wa diyarai bai sa ta tsaya mayar da martani ba a lokacin, sai ma umarnin mazan da ke tsaye a gurin da ta yi a kan su ɗauki buhunhunan su shigar mana da su sassanmu. Ta ƙara da faɗin idan ba ki da niyyar ɗaukar naki, kya iya barin shi a gurin. Tana tsaye tana kallo a Diya ta umarci ƙattan nan su saka su saka mana kayan abincin a faɗinmu dole muka bar wurin ba shiri don mu nuna ma mazan wurin da za su ajiye mana kayan abincin. don akwai sito da kicin a faɗin kowa dama. Fun ƙarfi ne ya sa dole ake girki gaba ɗaya a gidan na kowa da kowa don ra'ayin uwar gidan namu ran gida. Sai da Ahmad ya tabbatar da an shigar wa kowa da nasa kayan, ya miƙa masu kuɗin cefane ya bar gidan. Zukatan kowa cike da farin cikin samun 'yancin kai a gidan ranar. Ranar ba ƙaramin jidali suka sake yi da Alhaji Sani da Hajiya Jummai ba, don ta nuna ba ta yarda da wannan tsarin raba tukunya a gidan ba. Inda shi kuma ya dage akan hakan za a yi tunda yana da halin yi kuma mahaifiyar shi ta umarta da a yakan a gidan. Dole ne kuma kowa ya fi dokar ta shi. Ranar dai faɗan Hajiya Jummai bai tsaya ga mijinta kaɗai ba har tsohuwar gidan ta haɗa ta faɗa mata abin da ke mata zafi game da ita akan zamanta gidan nasu. Har ta yi ta gama babu wanda ya leƙo ta daga sashen daga sashen amma Dan amma ɗin ta hana Hadiya ta tanka mata ta ce a bar ta da zafin abin da ya same ta ya fi komai ciwo a zuciyarta. Sai Alhaji Sani ne da ya ga abin na son ya wuce wuri a kan mahaifiyarta shi, ya fito da kanshi ya tsawatar mata. Ganin ba wasa ga maganar da ya furta a kan idan ta ƙara tankawa a gurin zai ɗauki mummunan mataki a kanta a lokacin. Tana ta bar wurin ta koma ɗakinta tare da kame bakinta ta yi shiru don ta san zai iya yin abin da ya ce ɗin wanda ta san Akan mahaifiyar shi zai iya yin komai. ‘Yarta ta uku ce ta fito daga ɗaki a nitse, don tunda aka fara magana tana ji bata fito ba sai da ta ji shigowar uwar tata. Ta leko falon nata ta samu guri ta zauna daga gefen uwar, ta da kura mata ido. Jin uwar ta ja tsaki ya sa ta ƙara ɗago kai ta kalli uwar tasu, kafin ta so mai yi mata magana a cikin nutsuwa tana faɗin, Mama, me a cikin yin hakan da har kike tare da hankalinki kan ɗan wannan abun? Tunda baba ya zaɓi araba ai shi kenan, ko shi ya ga zai iya tunda ba kuɗinki ba ne ba. Ni ina ganin ai sai ki kya. Tsawar da uwarta ta taka mata ne yasa bata karasa abin da ta yi niyyar faɗi ba a lokacin. Inda mahaifiyar ta cigaba da faɗin wallahi Salma ki fita idona a gidan nan. Idan ke ma zan idan ke ma zan same ki kamar yadda suka samu sun same ki kamar yadda suka samu ubanki suna juyawa ni ba su same ni ba kuma ba za su taɓa samuna ba. Yarinya kamar ba ne mm, mm, kamar ba na ce baki san gishin uwarki ba ko kaɗan. Kin san me yin hakan ke nufi kuwa a gare ni a gidan nan? Hakan na nufin durƙushewa ta ne a idon kowa. Yau a ce har an samu macen da akan kanta za a rushe abinda na daɗe ina kafawa a cikin gidan don wata can mace ‘yar uwata Mama, ki kwantar da hankalinki ba wai haka nake nufi ba ni ma kaina wannan matar san ba min ba wallahi. Dan ba ta ƙaunar ki ni ma ba zan taɓa ƙaunar ta ba a raina. Kin san da hakan zaki ce in ki hali saboda ita? Ai min yadda aka ga dama a gidan nan wallahi bai wannan matar. Wannan matar ba a duniyar nan mama. Ni na ga idan kina irin hakan sai su ɗauka abin ya ci maki rai ne sosai har kike wannan magana tunda gabana Gaba fa tana da yawa. Ki fake ta har gaba ai za ku haɗu ne da ita. In tana ganin sun yi miki haka yanzu sun ji daɗi. Nan gaba za ki kama su a hannunki, amma ba sai idan kin kwantar da hankalinki har wannan munafukar maman su da shi da. Ni san ban yarda da ita ba a gidan nan, dan tana bayanki ai da. Dan da tana bayanki ai da za ta baki haɗin kai ku haɗa kai har hakan ya faru, amma sai kika ji ta shiru ba ta magana ba. sai komai ya lafa za ki ganta na tura miki daɗin bakin da ta saba. Sannan a hankali maganar ‘yar tata ke shigar ta wanda ya sa a hankali ta fara sakowa daga zafin da zuciyar ta ke mata a lokacin. Kafin su yi magana wayar wayar uwar ya yi ƙara inda ta kasa duba mai kiranta a lokacin sai ‘yar tata ne ta iya yin Ta ɗauki wayar ta da faɗin yaya Abbas ne ke kiran ki mama. Ki ɗauka. Ki ɗauka, uwar ta ce mata don yadda take ci ba za ta iya ɗaukar wayar ko ma ba a lokacin. Salma ne ta ɗauki wayar yayan nata bayan sun gaisa yake tambayar maman nasu. Ta ce ga ta zaune tare da mu. Ba ta wayar man, ya ce wa ƙanwar tasa Bros ka kira an jima don yanzu ba ta iya ɗaukar wayar kowa. What? Ya ce cikin wani irin murya tare da faɗin me ke faruwa da mahaifiyar tasu ce. Sai Salma ta ce kawai ɗan matsala aka samu a gida yau da ita. Kin ga fito fili ki faɗa min abin da ke faruwa. Cikin taɓe baki ta ce akan dai wannan matar ta baba ce wai amma ta tsaya mata akan su raba girki a gidan kowa ya dinga yin nasa a fatin shi. And so what? Ya farta, sai me idan an yi hakan? Ai an hutar da mama ne da wani abun Salma ta ce shi nake faɗa mata ai yanzu. Mama ce ba ta ganewa. Ya ce common ba ta wayar mu yi magana. Ta kara wa uwar wayar a kunne. Ta ji ɗan na faɗin mama akan ɗan wannan maganar kike tayar da hankalinki a gidan? Bayan kin san kina bayan kin san kin bayan kin san kina da mu ga ni ga yaya Habib ga su Salma da Abba ƙarami, akan me hankalinki zai tashi haka kin san dai za mu iya tsare miki komai a gidan yanzu Abbas ba za ku gane abin da ke tayar min da hankali ba ne ko yara ne har yanzu. No, no mama ki bar faɗin haka don Allah. Yanzu dai ki kwantar da hankalinki don Allah. Wannan maganar kada ya tayar miki da hankali. Zan yi magana da yaya Habib a san abin da za a yi kan maganar. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'ada.